Ni suna na Alhaji Sa'idu ni mutumin Kano ne ina sai da yajuka a nan santara area. Shi yajin aikin alamu dai kamar zai tasiri. Yanzu dai ba kowa gurin bankuna a rufe, ma'aikatun gwamnati a rufe, mu ma 'yan kaso da muke jira ba kowa a goma muna zaune kamar masu gadi. Wato ya nuna da yau ba ciniki kenan. Ba ciniki wallahi. wallahi ba ciniki dai muna sa ran kuma Allah ya sa gwamnati ta dube mu da idan basira ta dan sauke mana wannan matsaloli ta karbi shawarar masu yajin aiki din. Wani farko na yajin aikin ya nuna yadda zafin yajin yake don yadda ya dakatar da ayyukan gwamnati cak inda ta tituna da aka saba ganin cinkoson motoci a irin ranar litinin kan zama shara-shara ko ma wayan don ma'aikata sun yi zaman su a gida. We can bring their Jami'an kungiyar kwadagon sun shiga zagawa ma'aikatu don tabbatar da duk ma'aikata sun bi wannan umarnin. Mukaddashin sakataren kungiyar kwadago ta TUC, Comrade Hassan Salihu Anka, ya ce tamkar gwamnati ta yi biris ne da bukatun ma'aikata. An yi wa Comrade Anka tambaya, shin baya jin zai iya zama a fara kamar da gaske sai can a janye yajin? Allah da yake da gobe, ba wanda ya san gobe. Amma dai wannan yajin aiki, yajin aiki ne na ƙasa baki ɗaya kuma kowa yana ciki. ko mai sai da fiyo wata yana cin wannan yajin aiki don yana ji a jikinsa to magana ma wai wani wai wani a ɗage yajin aiki duk bai mata so ba to me bambancin da yin yajin aiki da shi yajin aiki ai ba bambanci kowa a yunwace yake kowa cikin yunwa yake yajin aikin dai ya shafi hatta filayen jiragen sama da suka zama sai kwarya-kwaryan aiki. Ni ban san za a yi abin ga yajin aiki ba, sai da shugaban an kace mai ana yajin aiki. To yanzu ban san abin da ne ba, na riga na biya kuɗi tiket zan tafi ba za a tafi ba za a tafi wurin ban sani ba za a zuba ido a ga yadda gwamnati za ta iya shawo kan ma'aikatan daga yadda ta cije kan biyan naira dubu sittin ma'aikatan lantarki ma sun ɗau matakin kashe wutar inda birane suka ɗau rugugin na'urorin samar da wuta musamman ma a gidajen 'yan jari hujja su kuma talakawa dama tamkar alfarma ce ganin hasken wutar a gidajensu nasiru da Ali kaya murar amurka daga abuja najeriya